بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم ma كلهم الله Allah داود sake dawo da mu cikin ci gaba الخلفية ابن مالك كما كل إن شاء الله يدعك سابعا زن كرنتا سيئة كرنتا التنازع في العمل إن عاملان اقتضيا في اسم عمل إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبداك وقد بغى واعتدى يا عبداك to za mu tsaya nan insha Allah saboda baitin ya gaba yana da irtibati da baitin da ke bayansa. satuttukan baya da suka wuce mun yi magana kan alishtighal muka ce alishtighal shine ya zanto fi'ili guda ɗaya amma ya shagaltu da maf'ulai guda biyu zaidan barabtu. zaidan darabtuhu zaidan maf'ulun bihi ne ha fi darabtu shi ma maf'ulun bihi ne to amma tanazo kusan kishiyar wancan ne ayyuka ne guda biyu za mu samu maf'ulun bihi guda ɗaya don haka sai su haɗu su yi dafifi suna kokowa wurin wa zai anshe shi muna fahimta sabanin wancan wancan fi'ili ne guda ɗaya maf'ulai kuma guda biyu a gabansa amma yanzu fi'iloli ne guda biyu maf'ulin guda ɗaya ya kana ga na farko za a baiwa wa na biyu ya haƙura don shi ya gabata ko ko a'a na biyu ne zai ɗauke shi don kusancinsa da shi maf'ulun bihi ɗin misali kamar ka ce zurtu wa akramtu zaidan zurtu wa akramtu zaidan kaga zurtu fi'il ne wanda yake ne maf'ulun bihi kamar kana yace zurtu zaidan wa akramtu zaidan amma da ka tashi sai ka ce zutu wa akramtu zaidan ana an samu tanazo saboda ga fi'iloli guda biyu amma maf'ulun bihin nan guda ɗaya ne to wa za mu ba to shikenan sai malamai suka yi sabani tsakanin mutanen kufa da basra malaman kufa dole dai sun yi ittifaki abu na farko akan cewa dole ɗayansu daga cikin ayyukan nan dole shi ne za a baiwa maf'ulun bihi ya kodai na farkon nan ya ko dai na biyu sun yi ittifaki akan ɗayan su dai dole a bashi wannan maf'ulun bihi to amma wa kake ga za a ba shin na farko ne za a ba saboda shi ya gabata ko ko a'a na biyu ne za a ba saboda kusancinsa da shi wannan maf'ulun bihi malamai sun yi sabani mutanen basra sai suka ce to mu a wurinmu tun da domiri idan ya zanto ya kusa da wato idan damiri ya kusa da fi'ili hudu damiru ala al da'iman damiri ya kai ke faruwa in muka samu fi'ili muka samu damiri kusa da shi to sai mu ce damirin nan ya koma zuwa ga na kusa da shi to kiyasi akan wancan kasantuwan shi wannan fi'ili na biyu ya yi kusa da wannan maf'ulun bihi muna tunanin sun fi cancanta da su kasance tare don haka shi maf'ulun bihi din nan na farkon nan ya haƙura wannan maf'ulun bihi na fi'ili ne na biyu din nan kufa suka ce a ai kamar yadda wani mai ke ce abin nan mai kiba ke cewa falau anna mabkaha bakaitu sababatan bi su'da shafaitu nafsa qabla tanaddumi ولكن بكت قبلي فهيج للبكا بكاها فقلت الفضل للمتقدم shi wanda ya gabata da'iman الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي يعني فلا دائما tana ga wanda ya kirkiro abu ne ko da ko na baya ya fi shi iya muna fahimta to bina'an akan wannan tunda wancan shi ya gabata mu mun fi ganin shi ya fi cancanta da mu bashi wannan maqulun bi muna fahimta ai shine misali kamar da nace zurtu wa akramtu zaidan a wurin kufawa zaidan zai kasance mafulun bihi ne nawa na zurtu li sabqiyatihi don shine ya gabata amma a wurin basurawa zaidan zai kasance mafulun bihi ne nawa na akramtu don shine yayi kusa da wancan abin nan mafulun bihi muna fahimta to shine malam ke cewa in amilani idan muka samu ayyuka guda biyu fi'lani iqtabaya bi ma'ana talaba suka buƙaci fismin amal suka buƙaci wani aiki a cikin wani suna muna fahimta in amilani in ayyuka guda biyu ya amalan fismin suka bukaci wani aiki a cikin wani suna kamar zurtu wa akramtu zaidan ina suna yake nan zaidan da akramtu da zurtu sun buƙaci aiki a cikin wa shine ma'anar magana kablu ya kuma kasance waɗannan fi'iloli sun zo ne gabanin wannan suna ma'ana zurtu wa akramtu zaidan kaga sun zo gabanin sa sabani idan kace misali eh, eh, zaidan darabtu wa akramtu ko ko zaidan zurtu wa akramtu wannan ya ɗauki wani abu daban amma muna so su kasance gabanin wannan suna ne falil wahidi min huma al'amal al'amal min huma lil wahid aiki dai dole an yi ittifaki na fi'ili guda ɗaya ne daga cikin su muna fahimta malamai wasani aula shi fi'ilin nan na biyu shi ya fi cancanta da aiki inda ahlil basra a wurin malaman basra wa aksan wasu kuma sun zaɓi kishiyar wannan zaɓi na basrawa ghairuhum waɗanda ba su ba wato su ne kufawa za usra ko kuma za asra duka ina tunanin littafan mu sun kakkawa haka ko idan ka ce za usra kamar yadda ni a gabana yake a rubuce ma'anan shi garkuwa mai ƙarfi garkuwa mai ƙarfi wato ma'abutan garkuwa mai ƙarfi sun zaɓi kishiyar wancan magana idan ka ce asra ma'anar shi aljama'atul ƙauyya jama'a masu ƙarfi masu yawa sun zaɓi kishiyar wancan magana muna fahimta malamai to to mana yanzu mu ya zamu yi tunda dai kun yi ittifaki da ku da mutanen basra kun ce ɗaya dai cikin fi'ilolin da yana da aiki su mutanen kufa sun ce na farko nan shi ke da aiki mutanen masara suka ce na biyu to malam ko dai ma wane ne daga cikin su aka baiwa aiki shi ɗayan ya za a yi da shi sai ce to abin da zai faru in ma dai shi fi'ili na farko ka baiwa aiki ko ko a'a shi fi'ili na biyu ka baiwa aiki to dole dai akwai ɗaya wanda za a bar shi stranded haka kara zube za a sanar da shi ba zai aiki ba to ka ɗauki domirin shi wannan suna da suka bukata ka bai wa ɗayan da ka sarai masa da aikinsa ba a fahimci magana ba sai an yi misali idan na ce abdaka al'abd an san al'abd mufrad ne ko musanna za mu ce abdani haka ne sai in ce in zan yi idafa ba zan ce abdanika ba sai in ce yaya abdaka tasniya ne ko to sai ina son kawo fi'iloli guda biyu wanda za su zo a matsayin munaza tanazo sai na ce yuhsinu wa yusi'u sai na ce abdaka yuhsinu wa yusi'u abdaka ga fi'ili na farko ga na biyu amma abdaka mai mawqifin shi a cikin irabi fa'il fa'il ne domin yurfa musanna bil me wa yusabu jaru bil alif fa'il musanna wakila kila idha bi mudmarin mudafan wusila can karatun muna baya haka ne to domirin wannan musanna na abdaka sai ka ɗauko shi ka baiwa ɗaya daga cikin ayyukan nan misali ai ka san kace yuhsinu wa yusi'u abdaka kaga da yusinu da yusi'u duka ifradi ne ko dama kuma shi fi'ili kamar mun yadda makarantu a baya ana mashi abin nan eh, tajridi ne ko da fa'ilinsa ya kasance jam'i ne haka ne to amma a wannan mas'ala za ka ɗauko domirin wancan shi abin da suke kokowa a kansa sai ka baiwa ɗaya daga cikin filolin nan misali mu ɗauki ra'ayin kofawa ra'ayin kufawa mun ce wani fi'ili ne ke aiki na farko to sai mu ce yuhsinu wa yusi'ani da abdaka yuhsinu wa yusi'ani abdaka tunda kun ga na farko ne aiki anabin bai da wani bai da aiki kamar ka ce ne yusi'u abdaka muna fahimta magana nan kuwa amma ka ɗauko domirin wancan ka baiwa wannan fi'ili don karka ka bar shi haka domin bai halatta a samu fi'il ba ba tare da an sami fa'il ba ba a zanci magana ba yawa to wannan shine dalilin da yasa dole mu ɗauko domirin wancan suna abin na musanna mu bai wa ɗaya daga cikin filin da muka sare masa da aiki don bai halatta a samu fi'ili babu wanda ya aikata aikin ba don haka sai mu ce yuhsinu wa yusi'ani abdaka ya koma zuwa ga wancan fi'ili shi ko wannan fi'il wa fa'il an fahimci magana kuwa to ina zuwa da kada muqaddari mun dauki ra'ayin basra muka ce wani fi'ili ne ke da aiki alaka ko na biyu to ya za mu ce kenan sai mu ce yuhsinani sai mu ce wa yusi'u abdaka mun fahimta kun ga yusina ne fi'il wa fa'il yusi'u abdaka shi ma ga fi'il ɗinsa ga fa'il shine abdaka abin da yasa za mu ɗauko domirin wancan suna mu bai wa ɗaya daga cikin fi'iloli tunda mun sayan masa da aiki dole mu nemo mashi wanda ya aikata aiki mu bashi don bai halatta a samu fi'il babu fa'il ba

eh abin da ke akwai ai fi'loli sun kasu guda biyu ko a ah, menene ke cewa walazimun ghairul mu'adda wa hutim luzumu af'ali sajaya kanahim kadhaf alalla wal mudahiq ansasa ko wa maqtada nazafatan aw danasa haka ne fi'loli sun kasu gida guda biyu akwai mai neman maf'urin bi akwai wanda bai neman maf'ulun bihi in nace zurtu wa akramtu zaidan wannan fi'li muta'addi ne ko lazim طيب in nace yuhsinu wa yusi'u lazim ne ko muta'addi lazim ne don haka ya danganta da irin filolin in kasance muta'addi to abinda za su bukata maf'ulun bihi ne kasance lazim to abinda za su nema fa'ili ne na na wa akramtu zaidan eh kan wannan wani eh guda da ne guda guda daya eh fi guda biyu eh to anan sai ya kamata a ce a to dalilin da ya kamata yake magana a nan akan ne kamata ka dauko eh wa akramtu eh ai eh abin da yasa zaidin nan mufrad ne ko musanna ko jam to tunda mufrad ne baka bukatan ka kawo wani domiri sabanin zurtu sai dai misali kamar inda zurna ne zurna wa akramna zaidan haka ne zai zama ka fahimta kake fahimta eh na shi kenan ka gane magana yani tanazo din nan yana iya neman maf'ulun bihi kuma yana iya neman fa'il a misalin da na kawo ya buƙaci maf'ulun bihi a misalin da malam ya kawo ya buƙaci fa'il yuhsinu wa yusi'u abdaka yawa mun fahimta yanzu da an samu an samu fa'il eh eh kuma ka samu daya fa'il haka haka yake to muqaddari inda fa'ilin ma jam'i ne kaman ce ya ati wa yajlisul muslimuna ya ati wa muslimuna kun ga anan dole mu ɗauko damirin fa'il a can mu baiwa ɗaya daga cikin filolin nan idan muka ɗauki ra'ayin kufawa wanda fi'ili na farko shi ke aiki yaya za mu ce ya ati wa yajlisunal muslimuna saboda a nan ba shi ke da aikin can ba idan kuma muka ɗauki ra'ayin basrawa to za mu ce ya atuna wa jilisul muslimuna <laughs> an fahimci abin da koko ne da zara. <laughs> na? na eh eh wane da gaske yani tana munazana zai iya kasancewa akan maf'ulun bihi zai iya kasancewa akan fa'il zurtu wa akramtu zaida na akan wa ya kasance ya'ti wa yajlisuna almuslimuna na akan wa ya kasance akan fa'il magana ta mito ta'ib shi ne malam ke cewa wa amilil muhmala shi ɗaya daga cikin fi'ilolin da ka yadda da shi amil aikatar da shi fi domiri mata na za'ahu a cikin domirin sunan da suka yi rikici a kansa shi wannan fi'ili da ka sanar da shi aikatar da shi a cikin domirin sunan da suka yi rikici a kansa ma'ana idan sunan ya kasance musanna ne dole ka ɗauko domirin saka baiwa ɗaya daga cikin fi'ilolin nan in ya kasance jam'i ne dole ka ɗauko domirin saka baiwa ɗaya daga cikin filoyin nan shine amilil muhmala fi domiri ma tanaza'ahu shi sunan da suka yi munaza dan sunan da suka yi eh, rikici a cikinsa ko da ya kasance da muka ce makulun bihi ne ko da ya kasance to duk yadda ya kasance a ɗauko domirin sa a baiwa ɗaya daga cikin filolin nan waltazim maltuzima kuma ka lazinci abinda aka lazinta wa filolin nan guda biyu me aka lazinta wa filoli shine bai halatta a samu fi'il ba ba tare da fa'il ba muna fahimta ai bai halatta a samu fi'il ba ba tare da fa'il ba don haka dole abin da aka lazinta musu na kasantuwan dole su kasance da fa'il dole ka lazinta musu wannan haƙƙi ne nasu sai ka nemo na eh Eh, kwanai ne gaske dole ne dama in fi'il ya in fa'il ya kasance mu'annas ne dole ne ya kasance fi'il mu'annas ne muna fahimta ai mala ce ka yuhsinani wa yusi ibnaka nan ra'ayin su waye kenan ra'ayin kufa tunda wani fi'ili ne ya aiki a duba dai da kyau ra'ayin basurawa ra'ayin basurawa ko kufa dai a duba dai ina son dai a fahimta ne eh na basurawa ne an yi itifaki me yasa ya zama na basura saboda fi'ili na biyu shi ya yi wa si obinaka to wa kadi baka wa da ya abdaka nan kuma ra'ayin suwaye Kofa mai yasa saboda na farko ne aiki asalin sabaka abdaka <laughs> mun fahimta yi to wannan jin karshe su kenan saboda wannan fi'il yana abin da baiti yana da irtibati da wadancan baitutuka <laughs> na eh wani tambaya insha Allah eh eh

eh zaida eh. anan eh. kasantuwan shi abinda ake magana da shi mufrad ne ka fahimta bai bukatan wani domini da zaka dauko ba za kai abin da kake so ka ce zurtu huwa akramtu zaida mm. zurtu eh zurtu wa akramtu hu zurtu wa akramtu in ma dai haka kai in ma dai haka kai to kai salatul istisqa ma'ana ka sai ta ce ake juya riga gaba baya baya gaba to shine kai saboda in kace zurtu wa akramtuhu ko din nan dai wane ne shi din dai shi da bai da eh eh ba wanda baka ba shi ba eh shi ne sa cire wannan mirin nan a cikin wannan misali da muke magana a nan a wannan wuri tun da ifradi ne dole za ka kaddara wani abu ne mahzuf zurtuhu zurtu zaidan wa akramtu zaidan لأن الثانية يفسر المحذوف الأول shi sunan nan na biyu shi ke fassara mana wa an share zaidu a wurin nan don haka baka bukatan ka an bato saboda ka san kowa ne ne sabanin yuhsinani wa yusi ubnaka idan ka yadda da aikinsa eh ai a wannan wuri maf'ulun bihi idan baka manta ba mun ce fadla ne ma'ana fadla wato abin nan idafiyya ne abin da yake ko da shi ko babu fi'li yastaqim ba mun karanto akwai fadla akwai umda ba menene muka ce umda فاعل عمدة لا يستغنى عنه أبدا أما مفعول به فضلا وانك يستغنى عنه فأما من أعطى واتقى وصدق عشان فأما من أعطى الله ما له واتقى فأما من أعطى ما له واتقى ربه إدو إنا سيكي saboda fadla ne a ra'aita zaidan na'am ra'aitu amma shi fa’in la na anhu dole ne a same shi don umda ne shi ke jagoranci abu ka fahimta don haka shi sa a nan ba mu ce zorto wa karamtu zaidan ba saboda shi fadla ne zukira sani liyadulla alal awwal amma shi yuhsinu wa yusi ibnaka abu ne wanda kowannen su rikici yake akan waye aikata aikin idan ko ka ɗauka ka baiwa guda ɗaya kaga shi ɗaya ka bar shi babu fa'ili kenan wanda yake kuma shine kamar ginshiki fundamentals na gini to sai aka ce abin da zaka yi to ka ɗauko domirin sa ka baiwa ɗaya don shi ma kare ya kasance babu wanda ya aikata masa aiki mun ce yuhsinu wa yusi obnaka ko idan ka tashi eh yawa dole ne dai su din nan ibnaka din nan su suka aikata aiki ko su suka aikata aiki to sai ka ce yuhsinani wa yusi ibnaka anan waye aiki a yuhsinani wa yusi ibnaka na biyu aka ba to kaga yuhsinani shine damirin gashi nan fi'l wa fa'il nan ba alif litnin bane in ka tashi zaka ci fi'l mudari marfu wa alamatu rafihi ثبوت النون كو اه لانه من الافعال الخمسه وفاعل والالف الاثنين ضمير البارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع من فعل وفاعل جاشنا sannan yusi ubnaka nan ma fi'il fa'il haka kuma in kace yuhsinu yuhsinu sai ka ce wa yusi anibnaka nan aikin nawa طيب أما كان ضميري أم ya zama دون كده زما كل على مولاه أين ما توجهه لا يأتي بخير كان يعني نعم وعليكم السلام eh ya danganta da irin sunan da ya shiga wa in ya zama na cewa fadla ne to wannan babu ba lalle bane an bato shi amma in umda ne kaman fa'il dole ne a nemo shi

yana eh. shi ba na ce omda ne fa'il in ifradi ne ja'a wa jalasa zaidu idan musanna ne ja'a wa jalasa zaidani na gane wannan na mutum na kaga yanzu guda biyu aka yanzu sai aka samu kuma eh ana cewa za a ba to in kace jaa ra'aitu wa akramtu zaidan ra'aitu wa akramtu zaidaini ra'aitu wa akramtu zaidina to me ne so ana jaa eh wa akramtu eh a ni dai zurtu wa akramtu zaidan zurtu wa akramtu zaidaini eh, wannan ba shi wannan ne farko na wannan da mm. biro aka ci bai da bukata ne eh ko ba za mu ba ba eh za mu iya kawo mu samu ga fili guda biyu da mun samu kuri daya eh wanda za mu iya daukan gobirin mu dawo da shi akan wanda muka ga wanda ba ba zai iya zuwa a cikin gobar da wannan haka misali kamar zurtu wa akramtu zaida sai mu dauki domirin shi zaid mu ba wanda wancan eh amma ba za a ambato shi ba eh, saboda in ka ambato shi to ba tanazu ba kenan domin munazara Ku biyu ne kuke rikici kan abu shi yasa kace ta nazo amma idan kace zurtuhu wa akramtu zaidan ya tashi daga babin munaza dan kowanne ya samu abin da yake nema amma zamirin da yake babu munaza yanzu babu zamirin da zaka ba za ka bada ba ba za ka bada ba eh, amma a nan in babu tanazo din ne ba za ka ambato shi ba zurtu wa akramtu zaidan duk wanda ya ganshi haka babu tanazo ne amma ka ce zurtuhu wa akramtu zaidan ya tashi daga babu tanazo ya zan babu tanazo ba eh to yanzu sai na ɗauki bari ka kira ayin masarawa eh sai na ɗauki akramtu zaidan eh na ɗauki wannan tun daga fiki da makul da yana kusa da wannan fi'ilin eh. sai na bashi ina ga midin da dan ba wancan na zurtu ne wannan suna da ka bashi wannan suna a zahir yubayyinu mahduf. yubayyinu al-mahdhuf amma abinda zai sa ba za ka ambace shi ba yawa saboda ambatarsa ya fidda shi daga babu tanazo yukhadda hakaza to an gane ko alhamdulillah subhanakallahumma wa hamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akramaka allah akramaka allah